يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka eh, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar ariya cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata 20 ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da uku a nan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan wannan shi ne darasinmu na ishirin kuma na talatin da tara a tafsirin wannan sura suratu ali imran mana tafsirin a aya na talatin a wannan sura za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah na'am aya na 31 ko na'am aya na 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم Allah في sarki yana cewa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كفأ مسو cewa in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna son Allah tabi'uni to ku yi mun biyayya yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kul ka sake faɗa musu ati'u Allah wa rasul ku bi Allah da manzansa fa in tawallaw in suka juya baya to fa inna Allah la yuhibbul kafirin lallai Allah madaukakin sarki baya son kafirai jiya mun yi tafsirin wannan aya ta talatin da ɗaya mun faɗi munasabata da ayon da suka gabace ta mun faɗi dawa ake magana da Allah ya ce a faɗa musu sannan mun yi magana akan menene soyayya ɗin sannan kuma menene soyayya Allah maɗaukacin sarki a nan muka muka tsaya muka faɗi cewa Allah maɗaukacin sarki ya faɗi babban alama na wanda suke son wadda da ita ake gane gaskiya na soyayyan Allah da rashin gaskiyar soyayyar Allah wadda shine biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kacokan to shine muka ce Allah madaukakin sarki ya bayyana mana siffofin masu biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda ba masu biyayya bane ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine abin da zamu gani yau daga alqur'ani mai girma sannan an yi magana akan ita manzilar mahabbatin kamar yadda malamai suke magana akai sai sawab inda Allah madaukakin sarki ko ladan da Allah madaukakin sarki ya alƙawari zai bayar ga duk wanda ya so Allah da gaske wato ta hanyar san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a wurare da dama hayoyi na alkur'ani sun faɗi abubuwa da Allah ya ce yana so bari za mu kwararo waɗannan wuraren a nan za mu gane wani aiki Allah yake so da su wane ne masu wannan aikin sai ka taka kanka a mizani ya kai mai sararan tafsirin alkur'ani ya kai mai karatun alkur'ani sai ka saka kanka a mizani waɗannan idan har a kana kan doron waɗannan ayyuka to da'awarka na son Allah zai zanto gaskiya in ko ba haka ba to akwai matsala kenan sai ka gyara to ga sunan za mu ambace su kamar haka za mu fara ambatan wadda Allah madaukakin sarki ya ce yana so a cikin suratul baqara aya ta da daidai a ta dai. wa an fi sabilillahi ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يتي وأحسنوا كتوتة أيكمكو إن الله يحب المحسنين للي الله مدوكين سركي أنا سمى سكوتة أيكي الإحسان النبي يا فلامنا منين ما الإحسان كو كبوتة ما الله كمركنا جنين الله saboda in kai baka ganin sa shi yana ganin ka wannan shine ihsani perfection shi duk abin da kake yi kana kula ka yi shi da kyau yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yadda annabi ya koyar in kana yin haka to ka shiga ajin masoya annabi kuma Allah yana son ka abu na biyu tuba da tsaki Allah madaukakin sarki yana cewa har yanzu a suratul baqara aya na 222 ayar hailan mata nisa'ukum harsan lakum fa'tu harsakum aka fannan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa'a fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah yana son masu yawan tuba shin kana yawan tuba tuba shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar barin sabo da yin nadama akan wanda ya gabata tare da kulla aniyar ba za koma ba shin kana yawan yin wannan in kana yawan yin wannan to lallai a kai mai biyayya ne ma'anani to Allah yana son ka wa yuhibbul mutatahhirin na uku kenan Allah yana son masu tsarki shin kana tsarki karin najasa a jikinka ko a tufafinka ko a wurin zamanka ko a hanya ko a majalisa shin kai mai tsafta idan kai mai tsafta mai son tsarki to annabi daman ya ce at-tuhuru shafrul iman to lallai mabiyin manzan Allah ne kai Allah yana son ka haka nan takawa Allah ya maimaita wannan a wurare da yawa da farko a sura su Ali Imran ala man aufa bi ahdihi wattaqa inna Allah yuhibbul muttaqin lallai Allah yana son masu takawa man sha faɗin cewa takawa a shi ne kare kanka da wani abu ka saka wikaya tsakaninka da wani abu amma a yaren shari'a abin da tafiya ke nufi shi ne musultuwa da umarnin Allah gwargwadon iyawa da nisantan hannun Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne takawa shin kana da takawa ne abin da kake kira da hausa tsoron Allah ko to shin kai mai tsoron Allah ne idan ka ne to albi annabi Allah yana son ka abu na gaba shi ne al'ihsan Allah ya maimaita shi mura gamun ganshi ko a ayar Ali Imran da Allah ya siffanta masu takawa da siffofi وسارعوا إلى أبنم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين sai ce su ne waɗannan alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra wal kadhimina al wal 'afina 'anil nas sai ce wallahu yuhibbul muhsinin nan ihsani shine taqwa taqwa shine ihsani amma Allah ya faɗi cewa suna da siffofi guda uku yunfiquna fi sarra'i wad darra suna wato ainihin ciyarwa a hali na kunci da hali na yalwa shin ba marau bane kai kana bayarwa ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ثم سنة هذه كشي كيمي هذه بشينه سنة سنة يافي ومتن كيمي يافيانه يعني. يتكنا إن ودنا تقيم الدين النبني صلى الله عليه وسلم كما ألا ينا سنك حكنا آه، أول وجن ألا يساك فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كافرناه على شيء والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين على أن ثم سه قري إن كان هقري إن كان هقريت البشر إنك آه، كاشف وأن هكذا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين هل ينزل إحسان هكذا إحسان الله يتميمت آه، أما إذا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين حكنا ما سجن صوران سيئات ما ميتا آه، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين حكنا ما سجن يا ساكي ما ميتا أتوبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين حكنا آه، ما سؤال شنكي عادليني in kana adili to Allah yana san adalci yana san masu adalci masu adalci masu koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul hujurat Allah yana cewa wa in ta'ifatan min almu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Allah yana son masu adalci ah, ya sake maimaita ah, a cikin suratu asfafi masu jihadi masu yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah Allah ce inna Allah yuhibbu alladhina na fi sabilihi ka'annahum saffan ka'annahum bunyanun marsus shin kana bayar da kariya ma addinin Allah kana yin abin da zai zaka iya ka gaba a danne haƙƙin Allah ba in kana yin wannan to annabi yana son ka wato kai mabi annabi kuma Allah yana son ka haka nan a cikin suratu al-ma'ida ayar da muka karanta ta jiya ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ga siffofinsu a zillatin alal mu'minin kai mai kankanta kai ne mummunai ko kana ma yan uwanka mummunai girman kai kai mai kankanta kai ne ma yan uwanka mummunai to mabiyin annabi ne kai sallallahu alaihi wa wasallam a izzatin alal kafirin shin kana nuna izzar daukakar makafirai ko ku a kuyo kuyo kake zama a gaban kafirai a gaban musulmi ne ka iya daga murya ka iya ah, nuna girma idan har kai mai nuna izza ne na imani a ƙarfan kafirai to kai mabiyin annabanin da haka Allah yana son ka sannan Allah mai ta jihadi shin kana yin jihadi haka iya bayar da dukiyanka da kuɗin iliminka da lokacinka domin bayar da kariya ma addinin Allah in za ka iya wannan ko in kana yin wannan to kai mabiyin annaba kuma Allah yana son ka hakanan ah, sannan na ƙarshe wala ya kafu na lau matalai shin kana jin tsoron zargin mai zargi don kayi wani abu wanda Allah ko annabi suka sa ka kai idan har ba ka jin tsoron zargin mai zargi kusa wani abu na addini to kai mabiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma Allah madaukakin sarki yana son ka to waɗannan su ne siffofi da Allah ya fito ƙarara ya ce yana son masu yin su hmm? ihsani tuba tarki takawa ciyarwa a kowane kin yanayi na kunci da yalwa ɓoye fushi dan ne fushi ya wa mutane murga mafaɗi tuba a nan ma ya faɗe ta sannan rashin dogewa akan kuskure akan sabo bayan ka gane cewa kuskure ne sannan haƙuri sannan a mariga mun faɗi tsarki adalci sannan jihadi waɗannan su ne abubuwa da Allah madaukakin sarki ce yana son masu yi to idan har ka zanto cikin masu yin wannan abun to wannan alama ne cewa kai mai bin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne manya-manyan siffofi na musulmi manya-manyan siffofi na musulmi mai son Allah mabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan sake maimaita su saboda mahimmancinsu na farko ihsani na biyu tuba na uku sarki na hudu ciyarwa wato bayarwa hmm? na biyar juriya da haɗe fushi hmm? na shida yafe wa mutane na bakwai a ah, haƙuri na takwas adalci na tara jihadi waɗannan su ne manya-manyan siffofi a wato ainihin mummanai kuma su ne da su ake gane gaskiyar biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito ya faɗa mana wannan su kowa ya sa kansa a waɗannan mizani yaya kake da waɗannan abubuwa guda tara waɗannan siffofin sai ka kai ƙoƙari ka zama cikinsu akwai abubuwan da kuma Allah ya ce baya son su baya san masu yin su na farko a jerin qur'ani Allah ya ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin ta'addanci Allah baya son in ta'adda masu shishigi masu wuce gona da iri ga inda aka saka ka tsaya sai ka ƙetara wannan ko kuma ka shiga alfarman mutane da zalunci Allah baya son ta'addanci abu na biyu ƙarna ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد Allah baya son barna a irin aiki abu na na uku kafirci wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son kafiri baya son mai yawan sabo mai yawan butulci da kafirci da mai yawan sabo Allah baya san su na hudu kenan na biyar a Allah wace ga nan Allah ya kara maimaita batun kafirci sai in wallau. inna Allah la al kafirin a wannan ayat ta mu kenan ko ayat 32 ce ciki bi ma wannan ayat da muke magana akan ta a sifar ta bazalinci Allah ya mamaita ya ce wa amma alladhina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin za mu ganta ba da jimawa ba a wannan sura Allah baya san zalunci haka ya maimaita wannan وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إلا آية ذلك ستة كباء يرمن كي الفهري إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله Allah baya son من كي با يسمي son حكنا ها إنش الله با يسمي ها إنش ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما خوانا أثيما ميوان هائنشي ميوان سابون حقنا آه، الله يمام يتبرنا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين حقنا المبذرنش الله با يسح المبذرنش شماوني نو إني نبرنا آه، وجن آه، تشيروا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين من يفعل ما ما يتتعد امشي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين كما شيء ما ألا يا ميمة تشيء الله يا سنسا فإما تخافن من قوم خيانة فامجد إليهم على السواء إن الله لا يحب الخائنين ألا بايا سن آه، ها haka nan girman kai shi ما الله ya sake maimaita لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين أكنن هائنشي الله يساك ما ميتاد كافرشي إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور بهائنشي da kafirci Allah baya san shi hakanan mai alfahari shi ma Allah ya sake mamaita wannan iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah لا يحب الفريحين كما يميتشي وبايا سنبرنا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين تاكم من يتبعي الكافرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين حكما جرما كي الفاري ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إساك ما من تزالنشي إنه لا يحب الظالمين hakanan uh, wala tasrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waɗannan su ma su da Allah ya zayyana a alkur'ani cewa baya son su baya son masu su to duk wanda yake siffantuwa da ɗaya daga cikin waɗannan da'awarsa na cewa yana son Allah ƙarya ne saboda duk waɗannan saɓo ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba biyayya gare shi ba su ma ga su zan sake maminta su na farko takaddanci na biyu ɓarna na uku kafarci na hudu yawan sabo na biyar zalunci na shida girman kai na bakwai alfahari alfahari na na na takwas ha'inci ko mun faɗi ha'inci ha'inci na tara um, abin almubazzaranci na tara almubazzaranci sannan su kenan an yi ta mamaita su ne su magar su dai abubuwa ne guda tara waɗannan suna rushe waɗancan ne kishiyoyin waɗancan saboda ka ga abubuwa guda tara su ne tushe na wato ainihin ɓarna da yayya ma Allah madaukakin sarki to waɗannan su ne abin da suke cewa Allah ya faɗi ga yana son masu yin abu kaza ya san masu yin abu kaza abin da Allah ya zayyana yana so ɗin nan dukansu annabi ya zo da su yin su biyayya ne ga annabi abin da ya zayyana baya so din nan saba ma annabi ne yin su sabo ne ma annabi to duk wanda ke san Allah ya so shi to sai ya yi waɗannan abubuwa ya kuma bar waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya ce baya so a nan an faɗi soyayya iri biyu ne na farko soyayyan mutane ga Allah maɗaukacin sarki wannan malamai suna saka shi a cikin manazilu as-sha'iri wato inda daga cikin martaba na masu tafiya izuwa ga Allah madaukakin sarki masu neman yardan Allah maɗaukacin sarki to ibn al-qayyim a cikin madarij salikin yayi magana akan son Allah cewa wannan shine jigon ibada shine jigon bauta kuma masoya Allah sun fi kowa samun gata na Allah madaukakin sarki kamar yadda wannan ayar take nuni akai ga abin da yake cewa dangane da dangane da soyayyar Allah maɗaukakin sarki yana cewa yana daga cikin manazilu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in manzilatul mahabba wa hiya almanzilatu allati fiha tanafasa almutanafisun yace ita ce matsayin da masu rigegeniya suke yin rigegeniya domin su isa zuwa gare ta wa ilaiha shakhisa al'amilun masu aiki inda suke bazama kenan don su isa wa ila alami ha shammar sabiqun zuwa ga tutanta ne masu gaggawa suke ɗaura kamara wa alaiha tafana muhibbun kuma akanta ne masoya ke rasa komai da komai nasu wa bi ruhi nasimiha tarawwaha al'abidun da kuma ah, ƙanshin ruhinta ne masu bauta suke shaƙa fahiyya qutul qulub ita ce abincin zukata wa ghidha'ul arwah har yanzu dai abincin zukata wa qurratul uyun daɗi ko sanyin idanu wahiyar haya ita ce rayuwar da allati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat wanda hana shi soyayyan Allah to yana cikin jerin mamata wan nuru alladhi man faqadahu fa huwa fi san Allah ita ce hasken da duk wanda ya rasa ta to yana cikin oguna na duhu wa shifa'u alladhi man adimahu halat bi qalbihi jami'u al ce warakan da duk wanda ya rasa ta to kowane irin ciwo ma yana iya fadawa a cikin zuciyarsa wallazatu allati man lam yadhfar biha fa aishuhu kulluhu humumun wa alam ita dadin da ko zakin da duk wanda ya rasa ta to rayuwarsa gaba daya bakin ciki ne da wato ainihin radade wa hiya ruhul imani wal a'mali wal maqamati wal ahwal san Allah ita ce sirri ko ruhin imani da ayyuka da matakai na imani da halaye na musulunci allati mata khalas min hal jasad wadda duk lokacin da gangan jiki ya rasa ta alladhi la ruha fi hiya kal jasad allati mata khalat minha fa hiya kal jasad alladhi la ruha fi wato duk rai ko gangan jiki da ya rasa wannan soyayya na Allah to kamar gangan jiki ne da babu ruhi a ciki fihi tahammala asqalu sa'irina ila biladin lam yakunu balirihi illa bi shaqqi al-anfus balighiha wa tusiluhum ila manazil lam yakunu bidunha abadan wasiliha ashirin da yana kai ba wannan ɗin cewa daga ƙarshe bayan ya yi ta waɗannan maganganu sai ya zo yana cewa son Allah madaukakin sarki yana cewa innaha ruhu kulli maqami okay يشا فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان wala ta'attalat manazilus sayri ila Allah in har matsalar son Allah madaukakin sarki ta dace to duk matsayoyi na matsayi matakai na imani da ihsani duka da sun ɓaci da kuma duk matakai na tafiya izuwa ga wato ainihin neman yardan Allah da duk ya wato ainihin tsaya daga ƙarshe na cewa falmahabbatu haqiqatul ubudiyya son Allah shine haƙiƙanin bauta wa hal tumkinu inabatu bi al-mahabba shin zai yi a koma ga Allah ba tare da son sa ba war riba ba tare da yarda ba wana eh, za a samu yarda ba tare da soyayya ba za a yi wa Allah kirari da yabo za a so za a tsorace shi ko a wato ainihin bege bege a gare shi in ba na soyayya ba haka yi ta kirga duk matakai na imani da ihsani cewa ba su yiwa sai da soyayya to wannan yana tabbatar da abinda muka faɗa jiya kamar yadda fari na shi ke faɗa shine soyayya son Allah shine mataki na koli wadda bawa yake daidai to wannan manzila na almahabba kenan na biyu yin ibn qayyim yake kiransa manzila ta almahbubiyya wadda jaza ne shine sakamakon da Allah ya faɗa nan idan har kai riko da wannan da soyayyen ka ma Allah madaukakin sarki to sai Allah ya azarta ka ko shi kuma da soyayyansa kamar da zamu zo mu ji malamai da ba dama ai suna cewa ba kai ka so Allah shi ne sha'ani ba shi ne burgewa ba a'a Allah ya so ka wannan ko a cikin mutane ma ya haka ne don kana son wani wani mai girma mai daraja mai matsayi a abin da ka. ai ba wani abu ne wadda zai zamto kana da wani matsayi a wajen mutane dai a disko don kana son wani a yadda zai zanto kana da matsayi shine a ce wani ɗin yana son ka wannan shi zai sa sauran mutane masu girma maka su gane cewa babba wani yana yana son ka to haka abin yake wajen soyayyar mu da Allah madaukakin sarki ya zanto shi yana son mu shi ne mafi mahimmanci da mu mu yi kawar mana son sa to sai ya faɗi wani abubuwa ya ce waɗannan suna nuna a soyayya suna sa ka so Allah kuma suna janyo Allah ya soka dukkan su dai suna koma zuwa ga jayya ne ma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya kirga abubuwa guda goma ya ce al'asbab aljaliba lil mahabbati wal mujibati laha abubuwan da suke janyo soyayya su kuma wajabta ta ya ce abubuwa guda goma ne na farko ya ce karatun alkur'ani da tadabburi karatun alkur'ani da yin tunani akan ma'anonin alkur'anin ta da Allah yake nufi wani irin tadabburi sai ya ce tadabburi alkitab alladhi yahfazuhu al'abdu wa yashrahuhu liyatafahama murada sahibihi minhu tadabbarin shi ne irin tadabbarin da mutum ke yi ma littafi da zai haddace shi sannan ya rubuta masa sharhi domin ya fahimci wato ya kuma tabbatar makansa cewa ya fahimci maksudin mai littafi irin tadabbarin da ake so kenan mu yi makaratun alkur'ani mai girma ba mu karanta shi hakanan farfarfa a mu shi da tunani domin fahimtar me yake nufi mai Allah ya nufa da shi abu na biyu ya ce neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yawan nafilfili bayan an yi farillu kenan ko ya ce saboda tana isar zuwa ga darajar mahbubiyya bayan mahabba abu na uku ya ce Dimantin zikirin Allah a kowane yanayi da harshe da kuma zuciya da aiki da kuma hali ya to rabban mutum da soyayyen Allah gwadon rabbansa ne da wannan yanayi in ya zanta koyaushe yana tuna Allah madaukakin sarki na hudu ya ce fifita abin da Allah yake so akan kai abin da kake so a lokacin da za ka shiga cikin tsananin son abin in ka gane cewa ai ga abin da Allah ya fi so sai ka fifita na Allah akan wadda kai kake so ya ce na biyar shi shine zuciyarka tana tsinkayar sunan da Allah da siffofinsa tana hangen siffofin Allah da sunan nakin Allah tana kokarin fahimtar manonin a siffofin Allah da sunan nakin Allah kuma ta yi kokarin amfanuwa da aikatuwa da waɗannan a rayuwa na yau da kullum yace dan duk wanda ya san Allah da sunan nakinsa da siffofinsa da ayyukan ayyukansa to lallai zai so Allah babu makawa abu na shida yace ka yawaita hange da tsinkayar kyautan Allah madaukakin sarki da kyautatawansa da ni'imominsa na bayyane da na bayyane na ɓoye da na bayyane da ɓoye da na bayyane wannan suna sa kaso Allah madaukakin sarki na bakwai ce kuma shi ne na daga cikin abin da ya fi ban kai shi ne ka kankan zuciyarka gaba ɗaya a gaba ga Allah madaukakin sarki na takwas ya ce ka zamto kana da wani lokaci da kake ke ɗanta da Allah madaukakin sarki musamman a lokutan da Allah yake sokowa sama domin ya gana da bayinsa ka ɗauki wannan lokacin na ganawa da Allah na tilawar littafin Allah na wato ainihin tsayuwa da zuciyarka cikin ladabi kana kuma rufewa da istighfari da neman tuba wato zamto kana da lokaci da kake tsayuwa a ƙarshen dare kana addu'a kana munajati da Allah yana saka soyayya Allah a zuciya ya yace zama da masoya Allah na gaskiya da kuma amfanuwa da zantuttukan su ka zazzabi zaɗa ɗan maganganun su kana maimaitawa kamar yadda mutum yake zaɓen zaɗa ɗan kayan bishiya yana ci yace kada kai magana da abin da ka tabbatar da cewa maslahar magana akai ya fi maslahar shiru kuma kasan akwai amfani ma yanayinka akwai amfani ma waninka abu na goma na ƙarshe ya ce shi ne nisanta duk wani sababi wanda zai iya saka shamaki tsakanin zuciyarka da Allah maɗaukakin sarki waɗannan abubuwa guda goma ya ce su suke jawo soyayya to kamar yadda na faɗa waɗannan abubuwa ne da annabi ya yi umarni da su ko biyayya ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to in mutum ya bi su to lokacin ne ya zanto wato ainihin masoyin Allah na gaske saboda wannan abun da muka yi kokarin fitowa da shi shi yasa waɗansu malamai a suke cewa wannan ayar wato batandam damiya ce wajen nuna wato gaskiyan mutum in ya ce yana son Allah kamar yadda uh, shi ma ibn al ya faɗa anan yana cewa وتوشي إسماعيل الهروي من منازل السائرين لأن ما قنع كان سوئية الله تشي وتثبت بالسنة وتثبت باتباع السنة سوئية سوئية الله كان تثبت بالسنة سيد القيم يقارب يعني من قيمة يكشوا أي صفاتها إنما يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تبتور سوئية ثم الله yana kasancewa ne ta hanyar biyayya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi amalihi cikin ayyukansa wa aqwalihi da zantukansa wa akhlaqihi da halayensa fa bi hasabi hadha al-ittiha' yakunu mansha'u hadhihi al-mahabba wa sabasuha wa quwwatuha gwargwadon wannan biyayya din gwargwadon tsurowar wannan soyayya da tabbatuwanta da kuma ƙarfanta wa bi hasabi nuqsanihi yakunu ha wargwadan raguwa cikin wannan biyayya gwargwadon raguwan san mutum da Allah ya ce kamar yadda ya gabata kama ta anna hadha al-ittiba' cewa wannan biyayya ga annabi yujibu al-mahabbata wal mahbubiyyata ma'an yana janyo kai ka so Allah kuma yana janyo Allah ya soka shine almahabba wal mahbubiyya din wala yatimmu amru illa bihima kuma al'amarin mutum bai tabbata sai da waɗannan guda biyu ka zanto kana son Allah Allah ma yana son ka shi yasa yace falaysa sha'nu fi an tuhibba Allah sha'nin ba shine kai ka so Allah ba sha'nu abin da yafi girma shine fi an yuhibbaka Allah ya Allah shi ke son ka wala yuhibbuka Allah Allah kuma ba zai so ka ba illa idan tabata habibahu sai idan kai biyayya ma masoyinsa annabi kenan sallallahu alaihi wasallama zahiran wa batinan a bayyane har a ciki wa saddaqtahu khabaran kuma ka gaskata shi a dukkan labarin da yazo da shi wa ata'tahu amran kuma kai masa biyayya a dukkan umarni da ya bayar wa ajabtahu da'watan kuma ka amsa masa dukkan kiransa wa asartahu taw'an kuma ka fifita shi a san kanka akan komai wa fanaita an hukmi ghairihi bi hukmihi kuma ka fita daga hukuncin wani ta hanyar shagafa da hukuncinsa wa an mahabbatihi ghairahu min al-khalqi bi mahabbatihi ko an mahabbati ghairihi min al-khalqi bi mahabbatihi sai in kawo fanta daga soyayyan waɗansu a dalilin soyayyansa wa an ta'ati ghairihi ta'atihi sai ka wato ainihin wofanta daga biyayyar wani da ba shi ba a dalilin biyayyarsa wa in lam yakun zalika fala tata'anna in har ba haka kake ba to kada ka ba kanka wahalar cewa kai masoyin Allah ne hmm? warji min haythu jita ka koma daga inda ka fito faltamis nuran ka nemi haske tun da farko falasta ala shai ba kan komai kake ba in har baka wa annabi irin wannan biyayya din yace wa ta'ammal qawluhu fattabi'uni yuhibbukum Allah kai tunani cikin fadin Allah hadaukakin sarki fattabi'uni yuhibbukum Allah ku yi min biyayya sai Allah ya so ku ai sha'nu fi anna Allah yuhibbukum abinda ayat take bayarwa cewa sha'anin shine cikin ya zanto Allah yana son ku la fi annakum tuhibbunahu ba ce kukuna kuna son sa ba wa hadha la illa bi ittiba'i habib sallallahu alaihi wa sallam ko ba ku da wata hanya na samun soyayyan Allah madaukakin sarki sai ta hanyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abokinsa kuma ibn abokin karatunsa ibn kathir shi ya faɗa ƙarƙashin wannan aya yana cewa hadhihi al الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وأن آية تنا هكونش أكن دوان جيدة أول صن الله وليس هو على الطريقة المحمدية كما بعينا كان تفرسن النبي محمد بني فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر مقر يشيني شي أولا أبن بيكي إكراري دشي الحسكي اللمري حتى يتبع الشرع المحمدي حرسيا بشريعة النبي محمد والدين النبوي الدين النبي محمد في جميع أقواله وأفعاله أتكن دكتن زنجت كذا بأي كذا كما ثبت إتي كمريد ثبت في الصحيح أتكن صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم تشيواياته من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو ردوا لون أيكي هأديني وان أباب أمر من مؤكي وتباديي يا من الله shi kirkira ya jefa da kansa to fa raddun wannan abin an mayar masa da kayansa yace wa lihadha qal shi yasa ma Allah ya ce anan in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku ay yahsul lakum fawqa ma talabtum za ku ma samun saman da abin da ku kuka nema min mahabbatikum iyya na soyayyanku zuwa gare shi wa huwa mahabbatuhu iyyakum wanda shine shi ya zanto zai so ku wa huwa a'zamu min al-awwal kuma wannan ya fa na farkon girma sai da abin muke da maimaita ya zanto Allah ya soka ya fi girma akan kai wa so shi kama kala ba'd al-ulama al-hukama yace kamar malamai masu hikima suke faɗa laisa sha'nu an tuhibba wa in innama sha'nu an sha'anin ba shine a kai ka so ba a sha'ani shine kai ka so ka to wannan bayani akan shi son Allah da kuma sakamakon da Allah yake bayarwa mun ce anan Allah ya faɗi abubuwa ne guda biyu na farko shi ne son kaɗin idan Allah ya so ka yaya lamarin yake ga hadisai guda biyu da za mu karanta su nuna mana manzilar Allah ya soka hadisi na farko shine hadisin da ake kira hadisul auliya da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi adawa da masoyina to na shelanta masa yaƙi mana mun shiga yaƙi da shi وما da إلي عبدي بشيء أحب إلي alai Bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni ba sama da abin da ni na ɗora masa na wajabta masa kenan duk wani abu wanda yake farilla ne ma Allah yana san shi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sannan dori akan farillu bawa ba zai gushe ba yana ta neman kusanci zuwa gare ni har ya samu wannan manzilar ta soyayya har in so shi fa idan ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zanto jinsin da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake wato sarrafa ta yake taba abu da ita wa rijlahu allati yamshi biha zan zama masa da yake tafiya da ita wala in sa'alani la u'tiyanna kuma wallahi duk abin da ya tambaye ni sai na bashi wala in ista'adani la u'idanna kuma wallahi in ya ni kariya na akan komai sai na bashi kariya wannan abin da wannan ayar ke nufi ke idan har ya to duk abin da kake so Allah madaukakin sarki zai yassare maka ya hore maka shi na da'ar Allah madaukakin sarki ne ma'an zai zanto maka kunni kunninka da kake ji ana zai hore maka ba za ka ji wani abu ba sai alheri haka gani zai hore maka ba za ka ga wani abu ba sai alheri haka nan ba za ka taɓa wani abu ba sai alheri haka nan ba za ka tafi wani waje ba sai wajen da ɗaya yardan Allah ne kuma duk lokacin da kai addu'a Allah zai karɓa duk lokacin da ka bukaci wani abu ka nemi kariya Allah zai kare ka wannan ita ce manzilar soyayyen Allah wa mutum Allah ya soka to duk bukatun ka Allah zai biya maka su dore akan haka ya zo a hadisi a wannan hadisin da muka karanta yana cikin sahih bukhari a kowane hadisi shi ma yana can da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idan Allah ya so bawa to zai kira mala'ika jibril zai ce masa inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ni ina son wani da haka kai ma ka so shi kenan sai shi mala'ika jibril kuma sai ya kira a sammai ya ce ya ku ma'abota sama Allah yana son wani da haka kuma ku so shi sai zanto an so shi a sama sannan annabi ce fa yudau lahu alqabul fil ardi sannan sai a saka masa karbuwa a bayan ƙasa sai kaga mutane suna son shi wanda bai taɓa ganin sa ba yana ganin shi kawai zai ji yana son shi amma sai zama mutanen mutanen kirki kenan fa ko saboda abokanan gaban Allah ba sa san masoya Allah ai ko to duk wani wanda yake mumini ne da ya ganka sai ya ya cika da kaunarka wannan alama ce ta cewa Allah yana son ka to wannan abin da ke faru da mutum kenan in Allah ya so shi zai biya masa bukatunsa zai hore masa ayyuka na a'a na biyayya na alheri ba zai ji wahalan yi ba sannan za a sa masa karbuwa wajen bayan Allah a bayan ƙasa to manzilar hub al-mahbubiyya dinnan ba karamin manzila bane to in ka so Allah da gaske to Allah zai baka wannan malamai suna cewa kamar ibn al-qayyim ya faɗa afwan ibn da ibn kathir haka muhammad ibn salih al-usaimin wato in ka so Allah ba wai kawai Allah zai yarda da naka soyayyen ba ne shi ma zai so ka ye zai saka maka tsori da abin da kike yi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta maka zunubanka ashe son Allah na daga cikin sabubban gafarta zunubai a nan abinda za mu yi la'akari da shi Allah ya yi amfani da fi'ili mubari ko in kun kasance kuna san Allah to yuhibbukumullah Allah zai so ku mana so da bai karewa aka rayu gaba dai cikin soyayyan Allah maɗaukacin sarki hmm? eh, wani ƙarin hadisi ma'anan da annabi yake cewa irin wannan ɗan hadisin kudusi ne cewa duk wanda ya nemi kusanci da Allah ya zo masa wato yana tafiya ya ce Allah zai zo masa da sauri in ka je wajen Allah da sauri zai zo maka a guje hmm? annabi ya fi in ka zo abin nan gaba ɗaya zai zo maka shibiri ɗaya ko ka zo zira'i shibiri zai zo maka zira'i guda haka nan wato duk lokacin da ka ƙara kalimin kusanci da Allah ta hanyar wannan soyayya to Allah zai amsa maka sama da kai abin da ka bukata to wannan fi'ili na mubarin yana nuna wannan haka Allah zai yi kuma zai ci gaba da yi haka nan gafarar zunubai Allah zai ci gaba da gafarta maka zunubanka ne ko yaushe matuƙar kana cikin wannan yanayi na soyayyan Allah wanda mai alamar soyayyan Allah din biyayya ma annabi ko to duk mai biyayya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci Allah yana gafarta masa zunubansa anan malamai suna magana biyu suna ce akwai ihtimali guda biyu shin yana gafarta maka automatically kawai ka nemi gafara ko ka nema ba ko kuma yana nufin duk lokacin da ka nema zai gafarta maka kamar yadda muka ji a wancan hadisin cewa wala in sa'alani la utiyannahu ko wala in ista'adani la u'idannahu in ya roƙi ni zan amsa masa to yana iya daukan wannan din hana ya tsira ku duk lokacin da ka nemi gafara sa zai farta maka ko kuma ya dauka maganan farkon ma har kar kana kwaikwayon bi annabi sallallahu alaihi wasallam kura kura ka Allah yana gafarta maka su in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kamar yadda ni nisantar manyan laifuka da gwagwarmaya don ka ga ka kubta daga gari su yana sa Allah ya kankare maka ƙananan automatically to haka gwargwadon biyayyanka da na'ama annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa Allah ya kankare maka zunubanka wannan aya tana ihtimalin duka biyu din so kowanne aka faɗa daidai ne muna roƙon Allah ya bamu duka biyu din ya bamu biyayya ta yadda zai na gafarta mana zunubanmu kuma ya hore mana ya yassare mana yawan neman gafara din ya dan ya gafarta mana ai neman gafaran shi ma ibada ne ko yawwa to wani abu ne ban kai har yanzu Allah ya zo da zunub din sai ya faɗi shi da jam'i al-jam'ul mudaf kuma yufidu al-umum zai gafarta muku zunubanku yawanci a hadisai zaka ji an ce wanda ya baka za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ko wato gaba ɗaya kenan malamai shi tattauna su ce ana nufin manya-manyan laifuffuka ne ko ana nufin ƙananan laifuffuka da dama su ce a ana nufin ƙananan laifuffuka ne manya-manyan laifuffuka sai ka nemi gafara ko sai ka tuba hmm? waɗansu malai irin su imamun nauyi su ce falar Allah ta fi ƙafin haka yadda bari a goɗan a ne to shi ma a nan Allah ya kawo shi haka don ya buɗe raja'inku kamar da muka faɗa jiya ce wannan ayat targhib ne wannan kwadaitar da kai don kai wannan ka samu yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku ashe kenan duk girman zunubi son Allah yana yana kankare shi ba ma ka sani ba ba san Allah na baka ba na biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sai Allah ya rufe ayar da cewa wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne al-ghafuru ne satartawa ɓoye abu ibn ne ke cewa a shari'a in Allah duk ne Allah ce mai gafara ne A yana nufin kawai ya ɓoye abin bane yana nan a ya ɓoye kuma ya yafi mun gane ne ma'anar gafaro ɗin. cewa an gafarta wato Allah ya ɓoye abin da zai ma hisabi da shi ma ba wai ya adana shi saboda nan gaba wata ƙila a kira ka ko a bayyana maka shi ba ya ce yana nufin satruhu wa tajawuzu anhu Allah ya gafarta maka ya satarta ka kuma ya wato ya fi maka ya bar wannan abin ba zai sake kama ka da laifinsa ba wannan wi'aya kenan ko wato ana gaya maka matukar kaso Allah madaukakin sarki soyayya na gaskiya to ka samu kariya daga azabar Allah sannan abu na biyu Allah ya ce rahim ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai jin kai ne mai rahma ne kuma rahimiyarsa taqtadi ya ni'imtaka ya saka ka cikin aljanna yasa malamai suke cewa wannan aya rufe wata ya hada bainal wiqaya wal inaya al wiqaya din shine a cikin al ghafur al'inaya shine a cikin ar-rahim Allah madaukakin sarki zai raba ka da duk abin wahala duniya da lahira azaba duniya da lahira sannan kuma zai baka kulawa ta musamman ta yadda zai tausaya maka ya saka ka cikin aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su waɗanda ni'imomin su sun fi ƙarfin a a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki ya ta mana mu. ya wadata mu da aljanna ya sa mu zanto masu soyayyan Allah soyayya ta gaskiya ba soyayya ta ƙarya ba yana da lokacin mai za mu tsaya nan abin da muka fara zanto daidai ya ce daga Allah madaukakin sarki mana roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa